وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد انوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a nan masallacin abu huraira radiyallahu an yau maricin jim'a babbar rana wadda ita ce rana ta sha hudu a cikin watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da hudu talatin 1438 kuma ta dace da tara ga watan yuniyo na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. muna cikin tafsirin suratul hajj mun kammala ayoyi ashirin da hudu, za mu tashi daga faɗar Allah ta'ala innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن tabaraka ta'ala ya shiga magana dangane da aikin hajji sai fara da maganar wurin da ake hajjin dama wannan sura an bata suna suratul hajji saboda yawan bayanin da ya zo a ta dangane da aikin hajji Allah Taala ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah hakika kafirai waɗanda suke toshiya daga hanyar Allah almasjidil haram muske kange mutane da zuwa ɗakin Allah mai alfarma Allah ya kira shi ka'batul baitul haram wani wuri almasjidul haram akwai almash'arul haram akwai asharul haram duk wannan nuna maka akwai abubuwan da suke da alfarma a wurin ubangiji wanda ya wajaba a kiyaye ta tabaraka wa ta'ala ce hakika waɗanda suka yi kafirci kuma suke kange mutane daga sabilullah sabilullah shi ne jihadi ko kuma shiga musulunci suke hana mutane shiga musulunci duk wanda ya musulunta sai a azabta shi a yi ta masa ko a kore shi da gari ko a kashe shi wal masjidil haram kuma suke hana mutane zuwa su girmama ɗakin Allah kaga quraishawa tun asali sun gadi kula da masallaci mai alfarma iyaye da kakanni su ne masu tufatar da kafin magana tufatarwa su ne masu tsabtace ka'aba su ne masu bude mata ƙofa bayan da suka yi ƙofofin su ne masu shayar da alhazairuwa. su ne masu su ne dai sadanatul baitul haram ba kulli a hannunsu yake komai hannunsu yake to daga cikin girmama ɗakin Allah shine a ba da dama ga bayan Allah su zo su yi ziyararsa sai aka wayi gari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiyayya daga Madina yana so ya girmama masallaci mai alfarma yayi umra suka ce bai shi abin da ya faru a Hudaybiya wanda kowa ya san shi yace shi fa bai zo don yaki ba bai zo don fitina ba bai zo da makami ba suka ce ko haka ba za ka shiga ɗakin nan saboda me suka ce saboda mu ne masu shi kuma ba mu yi maka izini kafin ka tafi biza ke a yi masa biza ya ce to na amince yanzu a yi mani biza in shiga ga fasfona suka ce a ah, ka koma can inda ka fito mun yi maka izini ko kuma za mu yi maka izini bayan shekara guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gwada mishi abin da sauran musulmi ba su gani ba na fitina da tashi hankali wanda ya sayi rantsuwa ya ce a yau duk abin da suka buƙace ne na sulhu da zaman lafiya zan yi ba zan da fitina a garin nan da haka suka yi ta kawo sharuɗa yadda suke so shi kuma ya karɓa suka ce duk mutumin da na farko dai mu zauna lafiya mu da kai a rubuta yarjejeniya cewa ba yaki shekara goma su suna ganin sun yi ƙoƙari munzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon abin a wata nasara babba a gare shi saboda cewa ka sa hannu sa hannu ya nuna amincewa da gwamnatin ka kenan yanzu duk lokacin da yan tawaye haka ce su zo a hau teburin shawara da su kaga an amince da su ke to da suna kallon manzo Allah matsayin dan tawaye yanzu ya zama gwamnati mai zaman kanta wadda za a kulle yarjejeniya da ita sannan wannan yarjejeniyar zaman lafiya sai ta zame wa musulmi alkhairi domin ta zama babban sansani na yada da'awar musulunci wanda a da mutane suna jin tsoron shiga addini tunda ana faɗa amma yanzu tunda babu faɗa sai mutane suka rika shiga fi a kuwajen wanda shine makasudin musulunci suka kawo sharuɗa waɗanda a ganin su sun cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani ya kafirta daga nan ka kyale shi wani aka fita daga madina kai ya dawo makka ka kyale shi amma in wani ya musulunta daga nan ka dawo da shi tilas ba mu yarda ba manzo Allah ce na amince wanda sabai sun yi bakin ciki da wannan yarjejeniya kwarai suna ganin babu adalci a cikin ta shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne akan umarnin Allah to shine nan Allah ta'ala yake ce masu su fa kafiran nan da suka yi toshiya daga shiga addini sannan suke hana aje a ziyarci masallaci mai alfarma allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an masallacin da mun sanya shi iri ɗaya ne al'akifu fihi wal mazaunin cikinsa da baƙo duk ɗaya ne wanda ya nuna ka'aba ta musulmin duniya ce gaba ba ta wani yanki ba ce ba ta wani ɓangare ba ce ba ta wata ƙabila ba ce ba ta wani gida ba ce ta kowa da kowa ce wasu malamin masu karanta wannan aya suka fahimci cewa duk makka garin kowa ne wani musulmi na laƙiya makka wanda ya sa aka yi saɓani to ya halatta a sayar da gidajen makka ko bai halatta tun da kenan kai da ke ciki ba naka ba ne an yi jayayya tsakanin magabata a masallaci mai alfarma imamu ahmad yana zaune wani ya ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal taraka lana aqilun min da annabi in ka shiga makka ina za ka sauka Gidan ku za ka sauka sai ce na muka ga gida yanzu aqilu ya kama gidajen ya saida saboda su ba su gadi abu talib ba su aliyu da sauran dangi amma aqilu lokacin bai musulunta ba da haka ya gadi babansa da ya mutu kenan ana sayar da gidajen akwai wani ɗan kasuwa da ya fara yin ƙaure a gidansa a madina sai da namar ya sa aka aika aka kira shi ya ce don me ka kulle gidanka sai ce sarkin musulmi ni fa tajiri ne ɗan kasuwa ne akwai dukiyoyi ciki akwai nawa akwai amanonin jama'a za ka sai na garkame su domin samun kwanciyar hankali da aminci sai da namar ya ce to wannan ka ana na wannan kasuwa shi ma sai fara kulle gidansa haka haka sai aka fara sa kofofi a da mutane maka ba su kofa komin dare in ka zo duk gidan da kake so shiga maka garin kowa da kowa ne malamai sai ta karin juna su sani shi yan halalta a ba da hayar gida a makka muka ce ku zo zamaninmu ne yanzu ku gani hayar ma sai mai hali domin mu 'yan najeriya da dan guzurin da muke tafiya da shi da ɗan miliyan ɗaya da rabi da muke ganin ya yi mana yawa ba zai ka iya kama mana gidaje na alfarma irin wanda sauran kasashe ke kamawa ba domin miliyan ɗaya da rabi ɗin gaba ɗayanta wadda muke ganin ce mana yawa wadda a cikin akwai kuɗin tiket zuwa da dawowa akwai kuɗin hema mina da arafa akwai kuɗin transport jidda zuwa makka makka zuwa madina madina zuwa makka akwai kuɗin tsare maka fasfo akwai kuɗin raba maka ruwan zamzam akwai kuɗin mutsawif akwai harajoji iri-iri a ciki to duk inda zaka dunkule kudin sannan akwai kudin gida na makka da na madina duk inda zaka dunkule kudin gaba daya daki guda za su dauka maka bakin harami kai kwana goma na cikin aikin haji a hilton ko a ko a tawhid to kaga shi hayar ma ba ta wasa ake bai su zaka ji mutum ya je ya zuba miliyan bakwai ko miliyan goma ya yi umrar kwana goma na karshen azumi asus guda da shi da iyalan shi kwana goma miliyan goma kun ba masu sauka gidajen nan alfarma kamar jama'a mu 'yan najeriya waɗannan dai da ke wato ainihin kwashe dukiyar ta musu su yadda suke su mu ko su bar mu da rubabbun gidaje sai a kama mana gidaje na riyal dubu biyu dubu biyu da ɗari ɗaya dubu biyu da ɗari takwas idan kiraye kirayen da muke yanzu suka tabbata aka sauko da kudin aikin hajji daga miliyan 1.5 ya dawo 800 yadda misali senatoci suke so to ku je ku ga gidajen za a dauka mana duk wanda muka fi shi gida sai ya fi mu saboda kudaden hidima ne yake da su to har yanzu dai masu zuwa da kashin kansu ba ta hannun gwamnati ba kamar yan international suna da zaɓi akwai wanda zai biya miliyan biyar sai a kawo masa gida a madina cikin central area almarkazi suke cewa central area sannan a makka a kama masa gida jambal haram daga ko bai samu hilton ko sheraton ko darut tauhid ba da zai samu wasu kananan hotel hotel da suke bayan su ba nisa ko kuma a gangaro da shi mansur amma a ɗauka masa manyan gidaje masu daraja masu tauraro kenan dai yanzu makka haya ce mazaunan can mutanenmu da ke zaune can ma ba su iya biyan haya sai wurin da ya yi nisa matuƙa da makka ya yi nisa matuƙa da harin. tare da haka in lokacin hajji ya ba mamaki a fitar da kai ka ɗauki hayar gida riyar dubu takwas a shekara sai ce to da kwanukan aikin hajji da goma na ƙarshen azumi a goma na ƙarshen azumi sai a ba da hayar sariyar dubu ashirin da biyar a aikin hajji a ba da hayar sariyar dubu arba'in kai kuma ya cire wayannan kwanukan tsawon shekara za ka zaka biya takwas. ta gama a shi alhaji sautin ko iri baya da shi ka wannan matsala an tattauna ta a ilmance a littattafan tafsiri kan fassara wannan haya, an tattauna ta a littattafan fikiwa babin hajji amma a aikace ba ta aiki yanzu maganar ana ba da gidaje haya maka ko ba a bayar wannan magana an rufe shafinta domin ma duk duniya inda ka zagayawa inda za ka ci tsadar haya kamar maka yanzu komin tsada wuri bai kai tsada wuri a makka aka kasa ba inda take da daraja da tsada da alfarma kamar makka da madina gefen harabi nan ne ake lissafinta da kafa daya a ce kafa daya miliyan kaza ka koma ka sa'o hiliwa zai baka alaji hmm? akwai filin da mutane mai kita nasar da wani ne babba babba amma dai na gan fara gine shi kun ba mamaki nasa din ne in ba ai claim ba in ba gwamnatin najeriya ta ji ta ce ku ba mu kayan mu ba to da gwamnatin najeriya za ta karbe shi ta gina gidaje wurin nan a madina ba mu sake daukar ba wai mu dauka mu alhazan najeriya haya ba yana kyautar su sai mun sauki indonesia da pakistan su suka fi kowa yawa sun fi mu yawa kuma manyan hoton suke dauka ni hmm? magana ko to an fara gine to bari mai gida ya samu lafiya ya dawo sai mu ce mai ya tafi umra in ya je a gwada mashi wurin ya ce mai tarihin wannan wuri a bincika domin mujis da samma'iya mazaunan ta suna ce lallai filin nan na sarrauna ne kuma an daɗe ba gina shi ba babban fili ne yana hannu riga da bakiya ga wanda ke zuwa a hannunka na hagu in ka bar masallaci ko hannunka na dama in kana tahowa a wali annazil a wali ta wanda yake gangarowa daga hanyar airport Allah ta'ala ce ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi bal wal ba kore dan gida duk ɗaya suke don haka abinda aka dora mutanen makka shine hidimar baki amma garin ba nasu bane namu ne gaba daya kun bai kamata a ce akwai wanda zai niyyar zuwa makka hana shi ba sai idan akwai dalili karɓaɓɓe domin akwai dalili karɓaɓɓe babu laifi idan cinkoso ya yi yawa makka ba ta ɗaukar mutane sai aka rage aka ce jama'a kar ku kashe kanku an yi laifi shi yasa ana ƙara faɗaɗa makka ana ƙara faɗaɗa makka kun ga ko bana an ƙara mana kwata na aikin an ƙara mana sama da kujera dubu ashirin a najeriya haka ba sauran ƙasashe an ƙara mu saboda me saboda an kammala faɗaɗa wasu manyan wurare a masallaci an kammala faɗaɗa wasu wurare a birnin makka wa'inda dama saboda su ne ake rage jama'a don ba su iya ɗauka ومن يرد فيه بإلحاد بظلم Allah ya ce to shi wannan gari mai alfarma wannan masallaci mai daraja duk wanda yayi nufin yayi ilhadi yayi barna a cikin sa bi zulmin da zalunci nuzihu min azabin za zamu dandana mishi daga azaba mai rafi ba wani wurin da aka ce yin niyyar laifi laifi ne sai Allah duk inda kai niyyar laifi za a ce mala'iku ku sa masa ido zai yi in kai su rubuta maka in ba kai ba su kale tare da haka in ka bari don tunanin ubangiji sai a ce masa ladama da dawon to ban da niyyar banna a maka da ka ejen ejen a najeriya na san sun goyon yanzu kwarai saboda sababbin tsare-tsare da aka dauko amma a da na san akwai agents na barayi akwai agents na karuwai akwai agents na yara matasa kun dai gane wal iyazu billah akwai agents iri-iri akwai na almajirai su ma kala-kala akwai na guragu akwai na makafi akwai na kaza da kaza da kaza da sauransu yanzu hukumar saudiya ta fito da tsare-tsaren da wannan abin bai da yawa kwarai amma dai akwai ɗin akwai ɗin suna zuwa maka kawai domin yanka alji to tun daga garin ku sai da allah ya lafiya in dai ka tafi can da nufin ka yi sabo ko ka yi ɓarna to tun baka je garin ba ma allah ya ɗebe maka albarka sannan Allah baya sassauci ga wanda bai darajanta wa'annan wuraren wurare Wurare ne masu alfarma masu daraja waɗanda ya kamata ka ji tsoron Allah a cikin su bai da sauran wurare sai ka can za ka kai ɓannarka na daga cikin waɗannan wanda za a su suka sha'anin aikin hajji na bayan Allah su cinye kuɗin alhazan ko su rarrage su sassabe an ce a biya kudaden hadaya mutane sun tara kai kwana da akwai masu yin wannan hukumomi an bada da kuɗi a dau gidaje wani lokaci ba gwamnati tana kare. na san gwamnatin lagos da gwamnatin bauchi ke da shekara goma da suka ce har iya sanya har bara kuɗaɗe suke ƙara ma su domin a dauka musu gidaje masu martaba sai ka ba za ka je gidajen su kaga irin abin da za a gani a gidajen mu ACAC ba su aiki wuri ya rufe yana ruwa AC yana wata irin ƙara ko rediyo ba ka iya kunnawa ba wurare na ƙwarai masu alfarma ke kira ɗauka da Niger Bauchi Niger Lagos Abuja wannan duk suna haka to sai a ce alhaji ya biya riyal dubu biyu da ɗari ɗaya cikin kuɗin kujerarsa na gidajen makka da ciyaman da sakatare da waye da waye sai zai su kama gidajen riyal dubu ɗaya da ɗari bakwai saurariyan 400 nasu a kowane alhaji dubu an cire riyal dubu 400 idan kuna da alhazai dubu biyar an cire riyal miliyan naira miliyan 210 kuma salon alon hankali kwanci kamar ba aiki a takarda ga shirin sai ana ganin ba aiko bai ba ومن يرد فيه بإلهاد بظلم نذقه من azabin alai duk wanda yake haka sai Allah ya ɗere mara yasa albarka sai Allah ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi a nan duniya sai ya gane kurinsa ranar alkiyama ina laifi an ce alhaji ya biya riyal dubu biyu da ɗari ɗaya hukuma ta ƙara masa riyal ɗari tara a kama gidaje da ɗakuna na riyal dubu uku masu ɗan daraja da alfarma har yau ba mu ne third class a makka mu ke ɗaukar na ƙarshe duka duk gidan da 'yan najeriya ke ɗauka to shine shine an gama da shi su ne irin gidajen da ba don sarki salman ya dakatar da tausi da sarki abdullahi ya ɗauko ba da fa yanzu an shafe su babu su sun yi expiring da an rusa su sarki salman yana zuwa yaƙi sai ya fuskanci yaƙi sai ga baya iyawa da roshe-roshe da sake gina sababbi sai ya dakatar da su to har yanzu ciki ire irinsu ne muke sa jihohi da yawa na arewa ba ina maganin sakwato ba wa'annan da na cire maku su golden states ne haka suke lagos bauchi niger abuja wacce na faɗa su ne to wa'annan jihohin abin a samu su albarkar kuma su yi mintanin wannan tun gwamnoninsu na baya sau da alazarsu suna jin daɗi suna ne imtuwa kwarai da su. to inda za a faɗa maka abin da gwamnati ta biya kan wannan za ka yi mamaki sau da aikin hajji abu ne mai buƙatar sadaukarwa mu mu yi namu ƙoƙari gwamnati ita ma in ta san Allah ta in ba ta san Allah ba kuma a kyale ta domin su da mai gida yana nan kun ga ai masa magana baya da wahala ko to inda mai gidanka baya ne da hannun hagu ake tuki to ya za ka yi sai dai ka bar ma Allah Allah ya sauwa wa in bawana li ibrahim وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين يأتونك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت manzo Allah ka bada labarin lokacin da muka shirya ma annabi Ibrahim ya gano wurin da daki yake wasu malamai da wannan aya suka ce annabi Ibrahim shine ya fara gina dakin Allah amma lafazin ayar yana nuna ba shi ya fara domin an ce wurin da dakin makanal bait wurin dakin dakin wa ɗakin Allah shi yasa ce ce an tsahira baitiya ko kuma wa tsahir baiti ɗaki na don ka san girmansa don musulmi su darajar to waye fara gina ɗakin malamin masana tarihi sun ƙarfi su sani matuƙa dangane da sha'anin ka'aba cewa yaushe ne aka gina shi su malamai na ganin ce annabi adam alaihi salatu wasalam ne ya gina shi usman na da ra'ayin cewa mala'iku ne aka sa suka gina masa wannan magana tana da ƙarfi ƙwarai da gaske suka ce domin lokacin da mala'iku suka ce ma ubangiji a taj'alu fiha man yufsidu fiya wa yasfiku dima wa nahnu to wannan kalmar nahnu da ita an matsala ni mu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah duk tasbihin nan da muke yanzu baka ga wanda zaka ce ya raya duniya ba sai sai mutum kuma ya zo ƙarshe ya yi a cikin ƙasa ya rinka su da zubar da su ga mu ƙala inni a'lamu ma la ta'lamu to wannan magana da suka yi da Allah ta'ala ya gwada musu martabar annabi adam suka dawo suna nadama suna da nasani suka ga cewa bai kamata Allah ya faɗi su su faɗi akwai albaitul ma'mur a sama wani gida ne wani daki ne da Allah ya darajanta shi sai suka rika zagayar dakin da sunan ibada suna neman gafarar ubangiji sai Allah ya ce musu to shi ma wannan jinsin da kuke ganin zai yi barna ku je ku gina musu irin sa a ƙasa domin in sun yi laifi su ma su yadda kuke sai in yaje musu ku an karbi tuban su ma ku je ku gina musu wani ɗaki na tuba irin wani shi ana sa ran duk mutumin da ya je aikin haji yake wai ɗakin nan da kyakkyawar niyya da neman gafarar Allah ba zai dawo gidansa da zunubi ba sa rai ake ba kai tabbas ke wannan ma'ana domin bakin da baya da ƙarya ce man hajja falam yarfu walam yafsuk raja'a min zunubihi ka yawmi waladatu duk wanda ya aikin hajji bai yi barna ba bai yi fasikanci ba zai bar zunubansa ya dawo gida kamar yadda mahaifiyarsa ta haife ana haifar mutum da zunubi sai kirista ki kirista yake da zunubi yake su? yesu almasihu ke hujjarsa mu ba a haifar mu da zunubi babu da shi sai dai in mun ɗauka a duniya kuma in mun roƙi Allah gafara sai ya gafarta to wannan aikin gafara ne to ya aka yi aka waye gari annabi ibrahim zai sake gina shi ba abin mamaki ba ne domin gini ne za a yi ba irin gini na zamanin yau a yau ana iya gina gida wanda in ba girgizan ƙasa aka yi ba har a naɗe duniya ba za a zai mutu zai kare kamar irin ginin da ake ganin sarki fadi ya yi masa yanzu gini ne wanda an inganta shi ta yadda girgizar ƙasa kaɗai ke sa ya an ba da ruwa da guguwa da iska da yau da gobe duk ba za su saka su bisa turaku na ilimi na fasahar zamani ta ƙere ko ta gine-gine amma a wancan lokaci laka ce da duwatsu kun ga kuwa laka da duwatsu idan ruwan sama ya buge su bai ke faruwa kai yau da gobe ma kawai ana ɗan jingina ana taɓawa ai wani abu zai yi faru da ka sai aka waye gari ginin ya ɓace har wurin da yake ma ba a gani to shine Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim ya sake gina bayan ginin da annabi Ibrahim da shi da ɗansa Ismail suka yi wanda kusan gina ɗakin shine dalilin cewa ya ɗauko ɗansa Ismail ɗansa guda-guda ƙwara guda da Allah ya bashi bayan tsufa aka ce ya baro palestine ya baro Sham ya zo da shi ya aje shi makka mai alfarma indal bait shi sa Ibrahim tun bai gina ɗakin ba yake ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram tun bai gina daki wannan yana da ba annabi ibrahim ne fara gina shi akwai shi wurin ne fata to sai Allah ya ce wa iz bawwa'na lokacin da muka shirya ma ibrahim muka gwada masa muba'a shine wato a shirya abu a tsara shi a yi masa iyaka a yi landscaping a ce ga point na ɗaya ga na biyu ga na uku ga na hudu gine abin da ke tsakaninsu to ta aka yi sani wasu malamai suka ce tsuntsaye ne aka kawo guda hudu kowane ya sabbata a wani guri kwana hudu ko kuma tsuntsu guda ne ya yi tas a nan ya koma ce ya koma ce ya koma ce sai ka ce mai ibrahim to ga iyakokin ɗakin ka wasu malamai suka ce a girgije aka zo da shi daidai iyakar girman ka'abar ya zo daidai samanta aka ce ka ja layi ga inuwar girgijin nan shine ake Allahu a'lamu ayyu zalika kaskan ba ya sanin wani ne ba amma dai tabbas Allah ya gwada musu inda zai gina ɗaki wannan shi yasa iyakokin ɗaki ba a canza su Allah da kansa ne ya gwadi ina ne za a gina to amma kuma duk da haka lokacin da aka yi wata ambaliyar ruwa na annabi ibrahim gaba ya rushe abin da ya rage ɗan kalilan ne sai ƙuraishawa suka taru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana matashi ɗan shekaru 25 suka ce ya kamata mu sake gina ɗakin Allah sai aka nemi magina sai suka ce to gaskiyar magana idan kuna so a gini ingantacce to sai mun ida rusa wannan da ya rage mai sabon foundation suka ce ku rufa mana asiri waye isa ya rusa ginin ɗakin Allah ku dai ku gina a kansa magina suka ce atabo ba zai to ya za a yi to kaiwa da kaɗan fara mana kaɗan rusa sashen ina ba na iya sauka a kaina kun ga ba su da ilimi da suna da ilimi sai su gane ba za su rusa ne don rusawar za su rusa ne don ginawa don aifar ne amma ku duba irin girman ɗakin a idanunsu a zukatansu ta aka samu wani sadauki jarumi ya ce to jama'a zai yi kuna baɗin wake amma ni ma cikin kwana hudu guda zan rusa idan Allah ya kyale ne zan koma gidana in kwanci abina aka wayi gari na fito lafiya lau to duk ku zo mu rusa Allah ya ga wannan aiki idan kuma kun gana mutu to ku shiga taitayen ku in kuma ina cikin rusa wani bala'i ya sauko duk ku gudu ku bande da shi ni na ya wannan ya jarumta haka aka yi aka waye gari aka gaba abin da ya same shi ya fito yana dariya ko ciwon kai bai ba da sai suka taru aka rusa aka sake shata foundation to amma kuma sai suka gaba da wata matsala guda ita ce ɗakin ya yi musu girma su ko sun saba kansu doka sun ce banda kudin kawo banda kudin sata banda kudin riba duk abin da yake haram ne ba mai tsabta ba ba mu so shiga gidan ɗakin ne ashe su ma sun san haram Allah ɗauki sarki ya taimake su suka tara kayan aiki magina suka ce waɗanda ba su isa suka ce to a gina iya abin da zai yi da kun ga kamar ginin masallacin nan muna da ginshiƙe guda takwas ko gaɗa da bangaye sai mu ce muna da layi guda goma ɗaya biyu uku hudu biyar shida layi shida sai suka ɗibi layi biyar suka bar layi akwai lokacin da wani tafsiri da muka yi mun duk ididdigar da centimeters da millimeters da mitar da kawai muka faɗa muku girman ginin da yadda ma yanzu ba mu da shi a rubuce kuma da ba mu muhallin sai akwai bukatar lokaci sai mu zo da shi cikin da suka yi kokarin wannan kidaya akwai ina zaton Safiyu rahman al-mubarak furi wanda ya arhib al-maktub akwai marigayi sa'id ramadan al-buti a cikin fiqh sira ko ne sai ya yi attempt da ya kawo measurements na ka'aba kai kuma wani da ya yi tahqiqin tarihi makka na ibn bakwa shi ma ya kokare kawo saba masu kama da wannan akwai ati ma yanzu game da makka in Allah ya baka ikon zuwa makka kaso ka ga littafai shirge shirgege manya manya an sa su da hotuna da komai da tsarin tarihin makka da na madina in kaso duk ka ga wani alhasil sai suka gine ɗakin suka bar saura wannan sauran sai suka yi masa yar alama wadda ita ce ake ce mai hijir kuna ji mutane ce mata hijir man ismail baya da alaka da hijir domin zamanin manzan Allah ne aka gina aka bar hijir da babu hijir amma kuma rahama ce ubangiji ya yi matalakawa muke domin ɗakin nan asalin sa ake amma da sha suka zo sai suka ɗaga gininsa suka kai kofa inda dole sai an sa tsani kai ba kuma za ka fito da tsani ka zo ka dora shi kuma kofar makulli gare ta da kofa biyu ne ka shiga nan ka fita nan sai suka yi kofa guda suka garkame ta suka sa kwado sannan suka daga ta sama za ka talaka ba ya shiga sai mawadansu idan bayan ministoci daga kowace kasa suka je ana bude musu ko shugabannin kasashe kun dai ga mai gidan mu an buɗa masa ko amma ni kun taɓa ganin an buɗa min mai girma ni an taɓa buɗa mai saboda ba girman bai kai can ba to masu girma ana buɗa musu suna shi to amma mai girma ni ya sha shiga ka'aba ba su kusa guda ta yaya can cikin hijir ɗin nake zuwa saboda shi mu sha buɗe yake ba wanda zai hana to duk irin mu bayan Allah sai mu shige ta daga mun shiga cikin ka'aba amma wani abin ban sha'awa shine ba wani nasi ingantacce da yace in kai sallah a cikin Ka'aba kana da wata lada doriya akan wanda sauran mutane suke yi ko kuma in kai addu'a a ciki a cikin Ka'aba za a karbe ta fiye da wanda yake a wajen Ka'aba abinda dai inganta shine ranar fatu Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga irin kasaran gumakan da ke ci gunki 360 ke ci yawan adadin ranakun shekara kowace rana da gunki manzo Allah ya yi sallah raka a takwas tsakanin gishiki na hudu da na biyar to bayan wannan sun gabu da wata matsala ta biyu ita ce matsalar hajarul aswad domin hajarul aswad daga aljanna Allah ya saukar da shi kuma ya sauka fari fes amma duk wanda ya zo da zunubinsa sai ya mara mman sai ya bar zunubin ya tafi sa in wannan ya zo shi mai mman ya sumbace sai ya bar zunubin ya tafi sa so zunuban yana da suka sa ya baki irin kamar hulan wancan kamar hulan wannan to shi da aka to yanzu hajarul aswad an zo wurin dora shi wa zai dora shi quraish tana da ƙabilu guda goma butun guda goma babanin hashin ne kawai to wa zai ɗora shi sai aka yi ta rigima kowane gida na ganin su suna da wani dalilin da za su ɗora shi idan ma akwai wanda ya cancanta to ana hasa da su in gaskiyar magana ba wanda ya cancanta kan banu hashin. amma kuma duk abinda banu hashim za su ce banu bakar za su ce mu maje kuke fihir mu shi ne shi ɗin fihir ibn ghalib haka sauran ƙabilun to rikici ya kai rikici har an fara ta da jijiyar wuya sai wanda jijiyar ba da shawara ya ce kun sa abinda za a yi suka ce a ya ce mu hukuntar da duk mutum na farko da allah zai taɗo mana yanzu in ya zo sai mu ce mai kace duk ƙabilan da yake ta ɗora sai mu amince da shi sai aka ci an amma kuma da sauran rina aka ba domin me duk kabilan da zaka ce ta dauka wallahi ba za a amince kawai dai an faɗa ne da fatar baki ciki iko Allah mutum na farko da zai shigo shine Muhammadu ibn Abdullahi al-Amin ganinsa kawai sanin cewa yaro ne mai farin jini matashi in ma shi ce zai dora da hannunsa kowa ya da suka ce radina bil amin radina bil amin radina bil amin akai yi masa mun amince mun amince mun amince mun amince shi kuma da yake mutum ne ba mai son zuciya ba Allah ya bashi fasaha yanzu sai ya cire sa sai shimfiɗa Dutsen fa ba wani girma ne da shi ɗan karami ne sai ɗauku dutsen ne ya ɗora mayafin sa sai ya ce kowace kabila ta bani mutum guda suka ba shi ce to kai kamanan, kai kamanan, kai kamanan, duk ku kamo gaba daya suka kamo sai dauki dutsen da hannayensa masu albarka sai yasa sai ce to duk gaba daya ku ne ku kasance ya raba musu gardama ashe tuntuni su ba su sani ba mai rabin gardama yana nan Allah ya aiko shi amma sai da yazo sai zai raba musu gardama ta hakika ne suka ce ba su amince sai da suka sha wuya shekara ɗaya suna jayayya sannan daga ƙarshe Allah ta'ala ya tsare da su ya karya wa'inda ba su da rabon shirya saura suka gane gaskiya suka karɓe ta kenan wannan ɗaki an gina shi lokuta daban-daban har a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gina shi kuma bayan haka Abdullahi bin Zubair ya sake gina Ka'aba a ɗan lokacin da ya rika mulki bayan cikawar yazid ibn muawiya bayan khalifancin sayyidi ali alhassan ya wata shida sayyidi muawiya ya shekara sha tara da wata shida ko da wata takwas sannan bayan sa aka naɗa ɗansa yazid yazid ya ɗan shekaru ba su da kai hudu ba ya mutu sai aka samu rikici wurare da yawa aka yi sarakuna a ciki sai aka yi wato ainihin abdullahi bin zubair a makka damar shi abdullahi bin zubair bai mai zirin baya to kusan tun yazidu na da rai ya bayyana tawaye shi yasa yazidu ya zo ya ta'addanci a makka ya yi korin duna allah da ba da iko ba sai ya mutu bayan wakatul harra da mutu ba ku labarin ta madina in taƙaice muku labari abdullahi dan zubairu ya sake gina ka'aba kuna lissafi gini na nauke nan? na bar ku da lissafin Ka to amma sai aka samu matsala domin abdullahi bin zubairu yana ɗauke da wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana na aisha cewa ba domin ƙuraishawa musuluncinsu bai daɗe ba ina tsoron in cire musu kimar ka'aba daga zukatansu ko kuma su kace addini ya zo bai girmama ɗakin ka'aba ba da na rushe wancan ginin da aka yi ina matashi wanda da shi manzo Allah aka yi shi so lokacin yana yana dauko duwatsu kuma yana mika mu magina yace da na rusa shi na mai da shi ala wa'idi ibrahim sai in shigar da wannan hijir da suka cire abdullahi bin zubair sai ka to yanzu shi tunda musulunci ba sabo bane yanzu ma ba arde ko guda kuma sannan shi yake da sarauta to me matsala idan ya rusa wancan ginin na qurayshawa yayi nashi sai yayi nasa ginin to sai ka saki samun matsala abdul malik ibn marwan bayan da aka kashe ibn zubair ya zo aikin haji sai ga sabon gini sai ce waye wannan sai ka ce abdullahi bin zubair sai ta laɗe bai musulmanka ya zai taɓa ginin da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane Ba haka nan take umar aka sake rusa wannan ginin sai aka sake yin sabo aka mai da shi yadda mushrikai suka yi shi yana murna yana dawafi sai rinka faɗin Allah na gode maka da ka bani dama ka bani izini ka bani iko na mai da ɗakin Allah yadda manzo Allah ya bar shi sai wa urwa ibnu zubair ya ce masa wallahi sarki kai ƙarya daki manzo Allah ya bar shi a haka amma ya gaya magoggon mu Aisha cewa da ba don mushrikai suna ƙarshe eh, suna sabbin musulunta ba da ya saki kina shi ya mai da shi alaƙar da Ibrahim baka Abdullahi dan Zubairu ya fi ka gaskiya Abdulmalik ya dauka maganar ƙarya sai sai tabbai malamai sai ka ce wannan hadisi sananne ne duk Madina kowa ya san shi amma kamar an san da hadisi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita to da na sani da na bar shi da abin da ya dora ba kansa ci binta ba kansa ni kai inni ne ba zan yi ba tunda annabi ce shi ma ba don kaza ba da yayi tunda bai yin bada ba zan yi ba kuma ni yanzu don in mai da shi da manzo Allah ya shi amma da na bar shi da abin da ya dauka maka samu ga mun shi ne ya shawara da malamai cewa to yanzu ya kenan a sake koma rusa a mai da shi malamai suka ce kawai Allah ka bar shi haka to tun sannan yana nan yadda ba wanda ya sake kira shi sai sarki murad wanda ya zamani da su imam suyuti karni na goma farkon karna jin 1908 ya mutu shekara uku ke tsakaninsa da imam Su suyuti ya rasu 911 sunan wata mota 911 shi kuma ya rasu 908 Ba a taƙaice ba a sake gina shi ba sai karni na goma sai kuma sarki fahad Allah ya gafarta masa amma sarki fahad dabara ya sai ce shi renovation zai gyara katangar zai za ka sai killace bangon gabas yi masa yadda duk dabarar ka baka gani abu da ake sai aka jaye shi bulo ɗaya ɗaya ɗaya sai aka jaye shi duka sai aka yi sabon foundation aka gina wannan ginin na gabas shi kaɗai aka yi masa gini ingatacce wanda ana iya in shi in duniya za ta shekara dubu biyar nan gaba kai ko dubu hamsin ma to ruwa da iska ba za su rusa shi sannan sai aka dawo ga bangonsa sai aka yi masa dizayin irin na ka'abar da kowa ya sani aka shafa masa irin waɗancan duwatsun da muka barka su to aka sai ka ɗauka kawai bangon ne aka feƙe shi aka gyara shi amma an yi watanni ana aikin bangon sana ka koma ga bango na biyu sana koma ga na uku a koma ga na uku ko da ka buɗe cikin wanda ya ganta ya ga ka'abar da ya sani a idanunsa amma a hakika ne wani gini ne sabo wanda ba a taɓa Allah ya gafarta mu sarki fa Allah ya masa gaskiyar magana yana da gaske masu kishin haramai ne kwarai da gaske shi yasa ya cancanci wannan lakabin na khadimul haramain shirki in ka ji mutum ya ce ƙarya ne to ɗayan biyu ko dai bai zo ya ganin bakarsa ba ko kuma hasidin ya za hasadin da ya za a shi ɗaya da ce sarki fahad kuma duk sarakunan makka ina nufin masu mulkin kasar ya ce ba su son wannan ɗakunan to sai dai idan ya ƙi Allah ko kuma bai je ganin mai idanunsa Allah ta'ala ya ce wa izbawa ana li ibrahim makanan bait manzo Allah ka ba su labarin lokacin da muka gwada ma ibrahim wurin da ɗakin yake ya gina shi Allah tu shirk bi shay'a muka ce masa yi mana shirka karka hada ni da kowa wannan gini tun asali an dora shi akan tauhidi haka annabi ibrahim shine jaddul muwahhidin imamul muwahhidin shine kakan masu tauhidi duk wani bawahabi a duniya annabi ibrahim ne kakansa ba su ne yan tauhidi ba wahabiyawa ashe da ma ana ce wahabiyawa to an ce ai ko ba mu so ai an riga an ce din kuma ba mu kyamar a ce mana wahabiyawa waye wahabu ai ba abdiyawa kuka ce mana ba ba ku ce kun jingina mu ga wani abdul wahab ke ko shi kuka jingina mu gare shi mun ji mun ji dadi mun gode domin mu a gurin mu muhammad ibn abdul wahab daga cikin waliyan Allah ne mutanen kirki waɗanda suka jaddada addinin musulunci kuma tajdidin yana na yana aiki har yanzu kuma ko kana so ko baka so a gidanka ba sai an karanta kitabun tauhid nasa matarka ta je makaranta akwai mata al-usulus salasa nasa mu zo masallaci mu yi hutuba da asiratun nabawiyya nasa yana da littafai da aka hada mujalladai masu dimbi yawa majmu'atu mu'allafatil imam Muhammad ibn Abdul Wahhab akwai yanki na duniya inda duk wanda kace ya ce ba za a dau magana sa da kima ba kamar ka ce qala muhammadu bin Abdullahi. a yayin da mu ne zan buga kitabut tauhid sai mu ce a dan gyara sunan sai a sa muhammad ibnu Abdullahi at-tamimi a tira Abdullahi wahhab sai a sa sunan kakansa Sunan sunansa muhammad ibnu Abdullahi ibnu abdullah at-tamimi sai a tira Abdullahi wahhab don me don muna tsoron masu cewa littafin wahabiyawa ne wani ya je saudiya ya dawo ya san iri yadda malamin sa yake tsananin tsanar Muhammadu na Abdulwahab shi kuma ya karanta da tattafan Muhammadu na Abdulwahab bai ga mugun abu ko ba sannan ya san malamin sa mutum ne mai yawan son karatu sai yau guzurin kitabut tauhid amma sai ya cire bangon bangon ya cire takardan farko sai ya zo da shi daga farkon bismillahir rahmanir rahim sai ce malam wani littafi ne na tsinta a maka ni dai na ta karatu ya ishe ni da Allah ko zaka dan duba ai malamin kuwa kashi gare ya fito yana ta yabo yace wannan littafi babban mutum yayi shi littafin akwai alkhairi a cikin shi ba ya da hujja daga littafin Allah sai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace littafin nan inda ana samu sa da Musa shi karatu baɗi sai ya saki dawo masa sai zo masa da shi bugagge ce gabar ta malam na sabu littafin da a ce ga sai ce waye muhammad ibn abdul sai ce wallahi ban san mutumin kirki ne irin haka ba abun suka a littafansa saboda ne saboda shi ba ya da ra'ayi a littafansa yadda ka san dan fodiyo Allah ya ƙara masa rahama ya yi masa jin kai yadda ka san a littafansa kullum ƙalawa da ƙalawa ne na kali yake shi Muhammadu na Rasulullah kala Allah kala Rasulullah sai kala sahaba shi ko gangarowa bai yi. sai ya tsaya to kenan tauhidi tushen tauhidi daga annabawan Allah kuma Allah ta'ala bai ce a gina ka'aba ya ce a gina ta ne akan ayi tauhidi kada a shirka Allah shirk bi shai'a sai ce wa tahir baiti lil ta'ifin wal qa'imin ruka isjud ibrahim ka kula da tsaftar masallaci na ka kula da tsaftar gidana sai Allah jigira shi ga kansa don matsayin sa saboda me liqa'ifina wal qa'imina wa ruk'i sujud domin masu dawafi da masu tsayuwa da masu yin sallah ruku'i da sujud wannan ya nuna ɗakin Allah wuri ne na ibada inda ana dawafi ana sallah ana tilawa ana zikiri ana ayyukan neman lada da kusanci zuwa ga Allah to wanne ne ya fi lada a cikin su idan na tafi makka na shiga ka'aba in zauna in karanta qur'ani fi lada ko in tashi in yi ta nafilfili ko in zagaya in yi ta dawafi wanne ne fi lada domin bayani nanan me kuka ce nanan me kuka ce ku nanan me kuka ce a naji wani ya ce a eh duk kun ittifaki kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku bani hujja saboda me saboda me wannan hujja ta hankali wai saboda ba a dawaci ko ina sai wannan hujja ta hankali nasi muke so in akwai shi a kawo in babu ba mu yarda ba na eh anan wannan aya lissafi ne an ka fara ta sannan an ka ce wal qa'imi saboda ka dawafi yana to amma wawul atfi tufidu tartib to mun gama da kai a kawo wani da na ya zahar din so kai duk ka saba ma kowa da kowa anan kana ganin sallah ta fi dawazi eh haka ne malam zaruddin ya ce shi ya saba muku sallah ta fi dawazi to wannan shine asalin magana cha duk malamai duniya sun yarda sallah ta fi dawafi daraja domin ina aka bada sallah a sama ba abinda Allah ya mutunta kamar sallan saboda haka ko aikin hajjin gaba ɗayansa bayan sallah yake to bale kuma wani rukuni daga cikin rukuninsa to bale kuma muna maganar tawafin nafila don shi na farilla in ka zo ai dole ne ka yi shi ko ba haka so sallah ta fi tawafi amma duk da haka maganar da Allah ran mai sai su malamai su yi suka ce to tun da yake in ka dawo gida kana iya sallah amma ba ka iya tawafi maka kuma kana iya sallah kana iya tawafi to mai da ƙarfi ga tawafi wannan kuka ijtihadi Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz al-Imam rahimahullahu ta'ala sai shiga tsakiya yace to shi dai yana bada shawaran taf'alu min hadha wa min hadha kai wannan kai wannan ka taba sallah ka taba dawaci amma Usaimin Allah ya masa rama sai yace to wannan fatawar shi ma ya yarda da ita inda ba yanzu ne yace amma yanzu da Makka ta cika tabbasi yanzu da ta tumbatse da dan jama'a yanzu da cinkoso yasa ana mutuwa wurin dawafi ana ɗauko mutane a jikkate a yi asibiti da su yace duk wanda sa bai zama wajibi bai tafiya su li tawaf al-wajib ya kyale wurin dawafi don masu dawafin wajibi su sai muka ce gafarta malam kai ma ra'ayinka ne wannan sai ce a ba ra'ayina bane yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake maka kafin hijira duk ya shiga ɗakin Allah sai ya yi ɗawafi ruwayoyi sun tabbatar da haka da ya shigo ɗakin Allah zai ɗawafi ya ce amma shigowarsa makka sau hudu bayan haka bai taɓa yi wani ɗawafi wanda ba da wajibi ne. ya ce to ina ganin saboda cinkoson jama'a to jama'ar sako yanzu ba su kai 5% na jama'a kai ko 2% na jama'ar da muke da su da su domin mutum dubu ɗari nawa ne a cikin miliyan ɗaya can fasen ko to nawa ne a cikin miliyan biyar 2% ga mutum miliyan biyar ke hajji miliyan biyar miliyan hudu miliyan uku da rabi duk lokacin da ka ji hukuma ta ce miliyan uku suka yi hajji to ana wajen hudu da rabi kenan domin akwai wanda ba bisa ka'idar su wannan wanda ke da rajistar Kunga wannan fatawa ta usaimin tana da muhimmanci a kula da ita cewa idan wurin dawafi ya cika ya tushe to karka ta ma masu fa'ila su dole ne su shi a lokacin kamar wanda ke dawafin kudin kamar wanda ke dawafin ifaba kamar wanda ke dawafin wada wannan su kadai annabi yayi bayan hijira duk zuwa ne so da ka sai ka bar su su amma idan Allah ya sa kamar da rana tsakiya karfe 1 na rana karfe 1 da rabi zuwa karfe 3 jar fata ba su cika iya dawafi a wannan lokacin ba ire-iren mu masu dauriya mun fi yawan yi to sai ka lura babu cinkoso babu wahala to fada ka je kai nafila babu amma abin da wasu ke yi bakwai sau bakwai a koma wasu bakwai sau bakwai bakwai sau bakwai ce gaba ɗaya tun da aka yi isha ya dawafi nake sai da aka yi asali. da carbinsa ba lafiya ba galibi ya ce ya ce don a faɗa ne to idan akwai sarari babu laifi kai dawaki amma ka sani manzo Allah sallallahu alaihi bai taɓa yin bakwai so biyu ko so ɗaya bai taɓa yin bakwai so biyu ba zaka duk wanda ya ce ma ka je kai bakwai so bakwai tambaye shi saboda ne amma duk sanda ka shigo kai yi babu laifi in babu cinkoso amma in akwai cinkoso sassauta mu bayan Allah da yawa muna gani ana ɗawafi a ɗauku mace numfashinta yana yana daukewa saboda cushewar jama'a to a irin wannan mutumin da zai nemi ladan nafila sai mu ce koma gefe kai sallah sallar mata fi ɗawafin kuma sallah a cikin wannan masallaci ai tana da wata falala doriya akan wanda ba wannan masallaci duk da yake malamai suna ƙarin juna su sani cewa wannan maganar farali ake ko maganar nabi alhasil Allah ta'ala ya ce ma annabi sa Ibrahim ka tsarkake daki na saboda masu dawafi da masu tsayuwa da ruku'i da sujuda ma'ana masu sallah da masu dawafi wa'azzin fil nasi bil hajj kai shela kai kuwa a cikin mutane ka ce su zo su yi hajji annabi ibrahim ya ce to idan na yi muryata ina za ta kai allah ya ce azin wa alainal balagh kai ka yi shela mu za mu isar da saƙon nan gashi na kuma na isar allah ya isar da kansa ya tuka rijalan za su zo maka akan kafafunsu wa ala kulli dhamin za su zo a kan kowace dabba wadda ta dankwai sawa'un mai fuka fiki ce ko mai kafafu ce mai tafiya a tudu ce ko mai tafiya a ruwa ce ko mai tafiya a iska ce ala kulli dhamir wannan jirgin sama da muke ya ce yatina min kulli fajjin amin Allah ce za su rinka zo maka daga kowane rango mai nisa kowane gari ba wani gari duniya da ba a samu mai zuwa aikin haji ko ta kasar da mutum guda ya taba zuwa aikin haji a cikin ta zamanin sarki fahad mutum guda ƙasa gabaki ɗayanta ina kyauta su seychelles ce mun ɗan tsibiri ne da ke can gefen madagascar ƙasan afirka sai sarki fadi ya ce a raka shi a je a gina masa masallaci da cibiyar musulunci a ranar da aka yi kwamishinin masallacin mutum ɗari suka musulunta a yanzu magana da nake suna samun ɗaruruwan alhazai kaga an ci gaba akwai masu zuwa da keke mutanen rasha sun daɗe suna zuwa da keke sun fi mu nisa ba sai wata takwas yana tafiya da keke da guzurinsa ya kunshi akwai masu zuwa da motoci akwai masu zuwa da irin babur ɗin nan ƙato da hular kwano da ce maka watan sa hudu kan hanya amma dai ya iso akwai mu kuma 'yan sauki masu hawan jirgin sama akwai masu zuwa cikin kwana biyar su yaji su akwai 'yan kwana uku na san wani bawan Allah a zara ya rasu wanda in zai je aikin haji ranar arfa yake shata jirgi a je direct a saukar da shi ya faɗin jidda daga nan ya yi shata jirgi mai saukar angulu sai a kai shi filin arafa daga nan sai ya hawa mota ya zo makka ya yi ɗawafi da sa'ayi duk da jifa baya yi sai ya dawo ya kudin jidda ya dauko jirgi kwana biyu shi ya gama sai ya bada kudi ya masa hadaya na duk abin da bai kwana biyu ya je ya haji ya dawo kun baka saka ce baya da haji ba tun da kunan sun san yayi harama yayi arafa yayi dawafi yayi sa'ayi yayi aski yankan ma yayi da jifa ne da zaman mai su ne bai ba kuma ya bada dama a yanka dama akwai abin da shari'a ta ce ko ka yi ko ka bulla shi kwagiri ka buɗe aljihu Allah ce ne shadu mana fi alahu muna so su yi hajji ne domin su samu amfani na duniya da na addini wa yadda su wallahi fi ayyamin mahlumatin su ambaci Allah a cikin ranai kusanannu su ne al'ashir daga ɗaya ga watan zulhijja zuwa goma ga zulhijja alama rasu min bahimatin an'am Isa ga abin da Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima fa kulu minha ku ci daga dabbobin nan idan kun yi hadaya ko kun yi layya wa atimul ba'is al faqir ku ci yadda talakawan da an marashi sun mali yaqdu tafatahum sannan su kammala bukatar su waliyufu nuzurahum su cika alwashin da suka yi waliyatawafu bil baitil atiq su yi tawafin daki da dadde mai girma mai albarka wannan ayoyi suna bukatar sake fassara amma lokaci ya riga ya halinsa saboda aka a nan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu duka aiki da shi da mun kuskure ko cikin harshe Allah ya mana gafara mana afwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk